ولباس الصالحين والصلاة والسلام على خير البرية المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر باب الزكاة باب بيان أكن الزكاة على الزوج أكن مجي mace ta hidda zakata ba mijinta ana basa ko ba a basuwa to an yi sabani akan mace ta hidda zakata ba mijinta shafi'i ya tafi aka ana basuwa abu hanifa ta aka ana basuwa malikun asun ya tafi akan cewa mace ba ta ba mijinta zakka amma kuma daga cikin ma na masaba malikiya wasu sun tafi akan cewa mace tana ba mijinta zakka amma mun yi bayani akan ittifaki na maluma sun ittifaki akan cewa watan ita shi miji bai ba mata ta zakka saboda mi watan idan miji ya wadata mace ta wadata don haka ta wadata da wadatar miji don haka ba zai ba ta zakka ba wal aitami haka nan kuma da fitar da zakka ga marayu fil hajari da ba da zakka ga marayu fil hajari waɗanda ya kasance ke cikin ainihin mallakarka ko kuma wanda ke cikin kulakka idan akwai marayu cikin gidanka waɗanda ya kasance suna karkashin kulakka in ka fitar da zakka kana ba su qalahu abu sa'idin abu sa'idin ya faɗi wannan yace ya jo annabi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama حدثنا عمر بن حفص هو ابن جياس حدثنا أبي حفص بن جياس حدثنا الأعمش هو سليمان ina ga dogon bayani gida kana gero an abrin al-haris an zainab imra'ati abdullah daga zainab mata abdullah radiyallahu anhu ma qala watan shi ya ce fa zakartuhu ni ambaci wannan hadisi da ibrahim ga ibrahima watan shi wannan hadisi wanda amshi ya ruwaito daga shaqiq ibn salma yace fa zakartuhu ni ambaci wannan hadisi da ibrahim ga ibrahima fa haddathani ibrahim ibrahim nazid annaha ya ga mini yace ya jo an abi ubaida daga abi ubaida amirun abdullahi ibn mas'ud an amrun al-haris daga amrun al-harisi an zainaba imra'atu abdullahi daga zainaba imra'atu abdullahi bi millihi daidai mace hadisi wanda ya kasance a mashi daga shiqiqo shiqiqo daga amrun al-harisi daidai mace hadisi bai da bai da bambanci sawa'an daidai kala tace kuntu na kasance fil majlis cikin masallaci in ji ta wannan zainab fara'aytu nabiyya ni gama zuwa Allah sallallahu alaihi wa sallama fa ce ta na ku sadaka walomin min kunna. ko da ko daga kayan kawakkuna wa kana ta kasance wa kana zainabu zainab ta kasance tumfiko tana cewa ala abdullahi ga mijinta abdullahi shine ce babu ta allah zawji wal aitami babu zakati allah zawji wal aitami fil hajari ta kasance ita zainab tana ce da mijinta abdullahi wa aitamin fi hajariha da wasu marayu wanda kasance suna cikin rikonta suna cikin mallakarta ko suna cikin kulatta. faqala ce li abdullahi kan rasulullahi ka tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ya ce ai sadaka ai jizu an ni shina isuwa da gare ni an unfika alaika in ci sheka in baka sadaka wa ala aitami akan koma rayuna fi hajari, wa'anda ke cikin mulki na ko wa'anda ke cikin kulata min da sadaka ta daga sadaka Faƙala sai shi abdullahi bin mas'udun ya ma mata ta zainab sal anti rasulullahi ke da ki tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke da ya kasance matsalar kita ke za ki sadaka ko kuma ke za ki fitar da zakka don haka ki tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke kamata ki tambaye shi ba ni ba fan alaqatu tace ni tahi inna nabi inna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ni zo fa wajadtuhu fa wajadtu imra'atan wata mata min al-ansari daga cikin lansaru alal babi tana bakin koha hajatu hamilu hajati bukatar ta irin bukata ta ce ita ma kenan tana da marayu gidanta kuma sannan tana da miji shi ma mijin ta talakana shi na bukata a taimaka mishi famarra alaina bilal sai bilal ya wuce mu bakin kofar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa kunna muka ce wa bilal sallin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama ka tambaye mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ayo jizo anni ka tambaye shi ka ce shin wai shi na isuwa da gare ni an umfik ala zauji in ciyar da mijina in bashi sadaka wa a taimin li da marayu an da kasance nawa ne fi hajari wanda kasance suna wanda kasance suna karkashin kulata wa kunna muka ce ma shi bilalu la tuhbir bina kaka faɗa mishi ko suwa namu kada ka gaya manzon Allah ko suwa namu illa dai kawai ka tambaye shi Fa da hala ya shiga inda manzon Allah fa ta'alahu ya tambaye shi tambaya ta fa kala sai manzon Allah ce mishi man huma suwa ne ne kaga da shiga da tambaya da bai da jawabi duk guda an kawo falita a kebi da hala ya shiga fasa Allah ya tambaye shi fa kala man huma yace suwa ne ne su kala tace zainabu zainabu ta saboda mi ta ce kaka bashi labarin ko su wane ne mu amma kuma zo Allah ce su wane ne wa za a wada amma zo Allah za a wada kala tace zainabu zainabu ce kala ce ayu zayanibi cikin zainabu ce zainabu kala ce atu abdullahi mata abdullahi ne mas'udin kala ce na'am haka nan na tana bashi sadaka wala ha ajra tana da lada biyu ajrul qarabati lada ta zumunta wa ajar sadaka da lada ta sadaka saboda ta kiyaye da zumuntar da ke tsakaninta da shi mijinta ta kyautata mishi sannan kuma su marayu su ma akwai karaba tsakaninta da su to ta ce marayu na da kasance suna karkashin kula ta ay marayu na ne حدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا عبده هو ابن سليمان عن هشام هو ابن عروه عن ابيه لجمعه ne urwa an zainab imra'ati an ba daga zainab imnati ummi salma ɗaya ummu salma wannan hadisi shi kuma daga zainabu ne ka haka manzo Allah ce wace zainabu cike zainabu cike zainabu bin ka ga wata zainabu an samu wannan zainabu imnatu imnatu ummi salma ce wata ɗaya ummi salma ce ummi salma kuma ta manzo Allah ce sallallahu alaihi wasallama to wannan zainab sai ya kasance ta zo inda ummi salma lokacin ta zo ta ce wata nanan ga ta zo inda ummu salma ita zainab ta zo inda mahaifiyarta sai ta tarar da mahaifiyarta ta tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai tambaya ba ainihin ita ummi salma sai tambaya don haka ce an zainaba im an zainaba daga zainab imnati ummi salma da ummi salma qala tace qultu ya rasulullah a a qala tace qala salma qala ita zainab wanda kasance zainab imnati ummi salma qala tace qala ummu salma sai ummu salma tace qultu ya rasulullah nace ya manzon Allah ilayya ajarun aliya ajarun ina da lada an ofik alabani alabani abi talma ina da lada in ce da ɗiyan bani talma kenan kaga ta kenan wanda kasance ƴaƴanta ne tasdin bai manzo Allah tace shi ina da lada in ce da su inna ma hum bani su diyana ne kaga wannan ya gure ashe kenan ba zai nabauta ba a imatu ummi salma mai tambaya ummi salma ta tambaya da kanta dan ita bayuwa ta ce mu kannanta diyanta to shi na ce inna ma hum tace inna ma hum baniya su annan dukkanin su ƴaƴana ne wa qala sai manzo Allah ce in fiq alaihim fikir da su fallaki ajru ma am fiqati alaihim fallaki ajru kina da ladan ma am faqati abin da ke kira alaihim gare su shi na ce babu zakati ala zawji wal aytami fil hajari babu qaulin Allah ta'ala bai mai bayani akan zancen Allah ta'ala do haka wa fi riqabi wal garimina wa fi sabilillahi wa fi riqabi wa tan sadaka inna masadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina alaiha wal mu'allafati qulubuhum wal fi riqabi wal garimina wa fi sabilillahi wa ibn sabili fariyatan min Allah wallahu alimun hakimun shine ce wai kawai an ce an jiyo annabi Abbas daga Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma yunfiqu min zakati malihi yutiku wa qala wai kawai an kace an min zakati shina sayan bawa shi ɗauta daga cikin ainihin zakkar da zai min zakati malihi cikin zakka kudi ne tun da Allah ce fil riqabi ashe kenan shina iya sayan bawa shi ɗauta wai fil hajji sannan kuma wanda zai na hajji shina bashi guzurin da kai shi zuwa ne dawowa ta yi idan mutum zai na haji kuma kana ɗiba guzuri cikin kudin zakka cikin kudin da ka na zakka ka bashi abin da ka kai shi da mai shi saboda mai kyau kuma Allah ce a wamni sabili da wanda ya kasance matafi ne ashe wanda sabili mata shi ma ana taimaka mishi ga tahiya ko wace irin tahiya balle ma tafiya ta hajji wa qala al-hasanu wa ta hasanu bisu yace in a abahu min az-zakati jaza in ya sai mahaihi ne cikin kudin zakka kuma ya halatta mahaihin shi kenan wanda kasance wajibin shi na ke sai shi shidewta shi saboda mi saboda umumi wa fil qabi wa fil qabi ya game ko wani irin bawa kenan wa qabi al nan umumiya ce to an ka dibi wannan ashe kenan ko mahaihi ne a cikin kangi na bauta in ya fitar da zakka makohin shi ɗiba cikin kuɗi na shi mahaifi ne shi sai mahaifi ne shi iyanta shi sai ɗiba cikin kuɗin zakka sai mahaifi ne iyanta shi to wannan kuma ya yayi wai shi mujahidina sannan kuma shi na ba da zakka ta ga masu jihadi saboda micin Allah ce fi Wanda wallazi lam hujja haka nan kuma wanda ya kasance bai taɓa hajji ba fakiri na sha da bukatar shi zo makka kuma kana taimaka mai da kuɗin zakka ka bashi abin da ka isa zuwa hajji zawa ta summa talata na hasu bisa ya karanta inna masadaqatu lil fuqara'i al ayata har zuwa ƙarshen aya da karanta wannan yace fi ayyaha a adaita cikin kowane fi masarifiha fi ayyi shay'in min masarifiha daga cikin watan ainihi inda ke ba da zakka as-samaniya guda takwas duk inda ka juyo shi ta ka bada ita daga cikin wannan uku wanda aka ce ana ba ita ajaza at-ta'isu wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama sannan kuma zo Allah sallallahu alaihi wa sallama ce inna halidan haƙiƙa halidu ihtabasa adra'ahu fi sabilillah haƙiƙa dukkanin sulke ne ya aje su saboda Allah ya aje sulkun wani gaba ɗaya sulkin da sulki da sulke da yawa in za ana jihadi sai shi basu a tayan an zo an jihadi an dawo a mai sammai makuhin shi basuwa haya ba haya shi ka basuwa ba ya aje sulke ne shi na bashe shi in za ana jihadi sai shi ba haka tahi ka zo ka yi jihadi ka dawo ka mai san mai makohin kila a ce in za ana wajen jihadi in baka da suke kana son ka amshi na haya kila a ce za a baka shi dubu biyu zuwa da dawowa to shi a sulke sun shi guda ɗari in za ana kawai shi kwasa shi ba kowa a rubuta sunan kowa idan aka dawo kowa shi mayar to shi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai to shi dai Halidu ya aje sulkunanai da kayayyaki na yaki saboda Allah don haka da a tambaye shi zakka wa'annan kuɗin da ya kasance ya basuwa saboda Allah makwahin shi samu riba kuma makwahin shi amshi haya kasance ba haya shi ke karɓa ba to makwahin amsa kuɗin haya to kuɗin hayan nan ne a makwahin zakatai don haka duk sauran dukiya ta ba zai fita zama da zakka ba kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce kenan inna inna wata inna halidan sallamuna halidan kamar ta ce hukumu insha Allah wa qala sallallahu alaihi wasallam inna halidan ihtabasa adara a fi sabilillah wai zakar an kace an jiyo an abi latin an jiyo daga abu latin abu latin an yi sabani akan suna ne sun kace suna ne a utuba a wasu sun kace suna ne kuma abdullahi wai zakar an kace an jiyo an abi latin daga abu latin wata ana kira ne abdullahi yace hamala nan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya azama ala ibn sadaqati lil haji nan saboda me an ce wa an ce wanda zai na haji matsayi ne matsayin matahi don haka ga ana ba mata shi zakka ana ba mata shi guduri cikin kuɗin zakka don haka sace shi abu latin ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hamalan annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya azamu ala ibil sadaqati akan raqumma na zakka wanda an ka amsa na zakka lil hajji domin mu taimu hajji mu dawo wannan kenan saboda mi saboda an ce wani sabili wani sabili a ce kenan komai hajji shi a cikin ibnu sabili حدثنا أبو اليماني هو حكم نافع أخبرنا شعيب هو ابن أبي حمزة قال حدثنا أبو دنادي هو عبد الله بن ذكوانا أن الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقتي منذ الله يا فورا أفتد زكاكو أي صدقة فقيل أنك شيء منع ابن جميل ibnu jamilin ya ki bada zakka wa halidun walidi halid dan walidi ya ki bada zakka wa abbasun abdul muttalibi Abbasun bin Abdul sun ki bada zakka fa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce ma mu ibn jamilin shi da ibnu jamilin bashi musanya bai musanya komai akan bada zakka babu abinda shi ka ki ga zakka tai babu abinda shi ka musanya muna in muka ce shi bada zakka shi ki basuwa illa annahu kana faqiran sai dan ya kasance shi inda an kai to talakana fa aganahu Allahu wa rasuluhu da Allah da manzon sun kawadata shi amma an ce daga baya ya tuba daga abin da yake aikatawa ya dawo da saboda an ce shi na cikin munafikai don haka aka ce shi ba da zakka ki ba da zakka amma daga baya ya fita daga cikin munafikai kuma ya fitar da zakka kawai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an ce kuma ya musul ya abin ga ya kyautar da tuba ne ya tuba kuma tuba ya kyawu gare shi don hakan gaba ya fita daga cikin wannan zargi na manzo sallallahu alaihi wasallama ya gyara don haka manzo Allah ce ma mu ibnu jamilin illa annahu sai don cewa shi kana fakiran talaka ne fa aga nahu Allah rasuluhu da Allah da manzo ne suka wadata shi ashe ana cewa don Allah da manzo da Allah da manzo su suka wadata shi wannan kaulin manzo na sallallahu alaihi wa sallama shi dai musan ba a mai gyara dan su a gyaran ko wa amma halidu amma shi halidu fa innakum haqiqa cewa ku tallimuna kuna zalunta halidan halidu faƙaɗe hita basa a dara ahu ya kan gifirke ne ya aje surke ne surkuna ne hubusi wa a ta da hu sannan kuma can da ainihin kayayyaki ne na yaƙi fi sabilillahi saboda Allah ƙadi hita basa a dara hu, wa a ta da hu fi sabilillahi shi halidu ce kuna zalunta ta wanda ya kasance mai irin wa'annan kayayyaki mai irin wagga dukiya ya aje ta saboda Allah ina aka magana cewa bai fitar da zakka zai fitar da zakka ai wa amma al-abbasu amma wa amma wa amma amma abbas ibn abdul muttalib fa amma rasulullahi ku sani shi ko ainihin amin manzon Allah na sallallahu alaihi wasallama a anin uba ko uba shi ake kira ammi da hausa muna ce mishi ba sambu ko kuma ana cewa kanin uban mutum ko uban mutum shine ammi ne tace shi kan ku sani abbas ibn abdul muttalib fa amma rasulullahi ba sambu manzon Allah na sallallahu alaihi wasallama wa hiya alaihi sadaqatun wa mithluha ma'aha abin nan da yake basuwa wa sadakatun sadaqatun alaihi ta zama sadaka gare shi na bashi ita sadaka wa mithluha ma'aha da tamkacinta saboda amin manzo Allah na sallallahu alaihi wasallama wa hiya alaihi sadaqatun wa mithluha ma'aha na bashi ita sadaka da tamkacinta to wannan maluma sun sabani akan wannan kauli da manzo sallallahu alaihi wasallama wasu sun ce wa hiya alaihi sadaqatun wa hiya lahu ta zama sadaka gare shi na bashi ita sadaka na ala anala ma'ana lahu na alata an ka aza wurin lamu ala ake na ashe ana kawo ala wurin lamu ba komai da irin wannan wa da lahu sadaqatun rawahu ibnu abi dunadi an abi ya bi حدثنا أبو اليماني أخبرنا شعيب قال أخبرنا أبو زنادي an gane ko a shekenan nan ga tabi'ahu ibnu abi zinadi abdurrahman ibn abi zinadi ya bi shu'aibu an abihi daga mahaihi ne abi zinadi watan saboda me lafzin ga muka je ciki fa hiya alaihi sadaqatun wa mithluha ma'aha nan ya ambaci sadaka wa hiya alaihi sadaqatun ta kasance sadaka gare shi wa misluha ma'aha da irin ta tare da ita wa qala ibn jurayj ko wa qala ibn ishaqa amma shi kuma ta in ishaqa ce sahibul magazi muhammad ibn ishaqa yace shi ko ya jiyo an abi zinari daga abi zinabi hiya alaihi wa misluha ma'aha babu sadaqatun hiya alaihi ko bar mai ita wa millu hala tamkacinta ma'aha tare da ita ba sadaqatun ba hiya alaihi wa hiya lazimatun alaihi wajibi na shi bashe ta wa milluha ma'aha da kuma wata irin ta tare da ita wajibi na shi ba da abin nan da ce bai basuwa wa milluha ma'aha da kuma wata tare da ita kenan shi ba da zakka ta shekara biyu shi ba ta wannan shekara kuma shi ba ta shekara da ta an linka mai kenan wannan wa'a sun kace ana iya gagotar da zakka sun tafi akan wannan wa hiya alaihi wa milluha ma'aha wannan abinda ibn ishaq kenan ya ruwaito daga abd zinadi hiya alaihi wa milluha aha ba ta da ambaton katun ba wa qalan nujrejin shi kuma abdul malik ibn nujrejin yace kuddatu an faɗa min na jiwo an a'raji bi millihi daidai din wannan hadisi na ibn ishaqa an abil a daga daga wannan daga abu zanadi, an a'raji, an abi huraira hiya alaihi wa nirruha aha to bisa ga wannan maluma suka ce kenan ashe an ka diba nan eh an ka ce hiya alaihi kenan hi alaihi lazimatun ta zimce shi alaihi ta a akai ne wa min luhama aha da wata irin ta tare da ita can kuma fahiya alaihi sadaqatun wa min luhama aha fahiya lahu fahiya alaihi sadaqatun alaihi bi ma'ana lahu wa hiya lahu sadaqatun shirika ita sadaka wa min luhama aha tamkacin ta tare da ita can gabanin a haramta ba banu hashim da banu cin zakka وهي له صدقة وهي عليه صدقة ومملها معها وهي عليه ومملها معها تعلم تشي da tamkacin tare da ita wannan wasan kace kenan ana gagotar da hidda zakka ta shekarar da ta hito shekarar bana babul istihfafi babul istihfafi an almas'alati bai mai bayani akan kamuwa daga roko haddathana abdullahi ibn yusuf huwa tinisi ahbarana malikun an shahabin an ada ibn yazid al-laythi an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu anna anasan haqiq anna nasan haqiq wasu mutane min al-ansari sa'adu rasulullahi sun roki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa adahu manzon Allah ya basu sun masa aluhu sun ka sake roƙo nai fa adahun ya sake basu hatta na fi da ma inda hu abinda abu manzon Allah gaba dai sallallahu alaihi wasallam ya kare fa qala sai manzon Allah ya ce ma yakunu indi min hairin ba wani abu da rage guna fala addahirahu an shi kasance na aje shi ba don ku ba don in ba wasu ku ko don in aje mu na. ba wani abu wanda rage min hairin na kuɗi ana ambaton kuɗi da alheri ana ambaton duk abin da kasance dukiya ta koyar da alheri yace ba wani abu wanda rage mini min hairin na kuɗi ko wani abu mai amfanin ku fala hirahu shi kasance ban aje shi ba ankum sai saboda ku wa man ifa duk wanda ya kamu daga roƙo yu'iffahu Allah Allah zai kama shi wa ta gani duk wanda ya kasance ya wadatu yugnihu Allahu Allah zai wadata shi duk wanda ya wadatu da wadata ta zuciya kame kai ne daga roƙo kuma tare da shi da bukata to yugnihu Allahu Allah zai wadata shi daga cikin arziki ne wa man yatasabbar duk wanda ya haƙuri yusabbiru Allah Allah zai saka mai da hakurin da yi Allah zai azurta shi da ladan wannan hakurin da yi gashi shi na da bukata kware kware da ke shi a cikin mazaiqud duniya shi a cikin kukunci na duniya shina cikin mashakilul hayati matsaloli na rayuwa amma tare da haka nan kuma kame kai ne bai zuwa ya ce ma don Allah a taimaka min don Allah a taimaka mini ya kame kai ne daga roƙo to duk wanda ya irin wannan kuma Allah zai Allah zai hankuratar da shi zai azza shi da ya hakuri wa ma udiya ahadun ada'an hayran wa awsa min sabri wa ma udiya ahadun ba a ba wani mutum ba ada'an kyauta hayran wadda an hihiciya wa awsa'a wadda an mahi yalwa mina sabri daga hakuri ashe kenan kaga nan da manzon Allah ce wa man yusabbir duwan wa man sabbar yusabbirhu Allah duk wanda kame kai ne ta sabbara ya jawo maka ne hakuri ba don bai da bukata ba shi da bukata amma kuma jawo maka ne hakuri yayi hakuri bai roƙa ba to shi wannan yusabbirhu Allah Allah na sa shi Allah na azata shi da hakurin nan da yayi tina manzo Allah ce to ku sani ha babu wani abu wanda Allah ka ba bawa na alheri wanda an mahiyarwa kamar hakuri, hakuri ya fi komai saboda mai in mutum na da haƙuri ba zai je haka ne cikin ababen da ka kazanta mai ilimi ne ba ga ababen da ka kazanta mai a irli ne sai haga mutum ya faɗa nan ya faɗa nan wajen nema har shi faɗa inda irli ne ka tuɗe ba ka ga duk wannan rashin haƙuri na ko mutum har shi kai ga saka ne cikin mayagun hanyoyi shi kai ga fita hanya saboda samu abin duniya duk wannan rashin haƙuri na idan mutum ya hakuri sai Allah shi ya shi da abin da ya kasance bai nema ba sai حدثنا عبد الله بن يوسف والتنيسي أخبرنا مالك عن أبي الزنادي أن الأرجي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله حقيقة مزوان الله قال ياتي والذي نفسي بيده إن رنسوا وند دارك إذا رايواتا لأن يأخذ أحدكم حبله ودنك شريك إجياته faya hata ɗiba hige daji shi kwaskoro itace Allah zahari shi shi ɗauko shi aza gaba ne khairu lahu shi an mahice gare shi me anya ce rajulan daga shi zo ga wani mutum fayaz alhu alhu shi roke shi a adahu mana ahu a adahu ya bashi mana ahu ko ya hana mishi saboda mai gara ka tafi daji ka yo faskaren itace ka ɗauko su gaban ka <clears throat> ka taho ka sayarwa ya yi ka hika ka roƙi wani ya ba ha ko bai baka ba dan in ka zo ka zube ruwan fuska ka gare shi idan ka zubar da ruwan fuska ka in ya baka ka samu guda amma kuma ka yi hasarar guda in bai baka ba kai hasara biyu ga zubar da illi ga rashin kyauta musa حدثنا موسى هو ابن إسماعيل حدثنا وهيب هو ابن خالد حدثنا هشام هو ابن أروى عن أبيه لجمعه هنا أروى عن الزبير بن awami daga Zubairu ibn al-Awami radiyallahu anhu kenan wannan hadisi hadisi ne wanda ya kasance da ya jiyo daga mahaihi ne shi ko mahaihi ya jiyo daga daga mahaihi ne kenan an abihi an jaddihi Hishamun an abihi daga mahaihi ne urwa an jaddihi daga kaka ne watan abdullahi ibn zubairi an zubairi ibn awami daga zubairi ibn awami sai mi radiyallahu anhu anna nabi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kala manzon Allah yace la an ya kuza ahadukum gudan ku shirki hablahu ya giya tai ya bi khuzmatil ya shizo bi matil hadabi da yanga ta itace ala zaharihi akan bayne kwayabi a hashi sayar da ita fa yakuffa Allahu biha wajhahu Allah shi kame fuska ce daga zubar da ruwan fuska ce ga wani khairu lahu shi an mahihici gare shi min an tsalan nasa daga shi kasance ya roki mutane a dauhu sun bashi au mana uhu ko sun hana masa hadisna abdanu huwa abdullahi ibn yusuf hadisna abdanu huwa abdullahi ibn usmana sai mi hadisna abdanu أخبرنا عبد الله habarna حدثنا abdanu habarna abdullahi الله yunus an zuhuri an أن هو wa sa'id ibn musayyibi shi zuhuri ya ji hadisin nan mutum biyu ya ji daga wannan urwatun zubairi sannan kuma ya ji daga sa'id ibn musayyab to da waɗannan su guda biyu da urwatun zubairi da sa'id ibn musayyab dukkaninsu abinda sun kace na hakiman hazamin anna hakiman hizami hakimu dan hizama radiyallahu anhu qala yace sa'altu rasulullahi na roki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na mai bara fada ni ya bani summa sa'altuhu ni sake mai bara fada ne ko bani summa sa'altuhu sannan sake roko ne fada ne bani haso uku kenan kenan kaga wannan ya bayyana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan yawan alheri na ko zo roke ka so da ka bashi ya sake dawowa ka bashi ya sake dawowa ka ci habawa ne kai ko ai hankuri haka nan to amma ga dake shi manzon Allah na sallallahu alaihi wasallam mai yawan kyauta mai yawan kyauta mai yawan hankuri sai kasance manzon Allah ba shi ba manzon Allah ya bashi kyautar nan ya sake dawo sake bashi ya sake dawo sake bashi ashe wannan kuma shina gudun wannan shina gudun kana a roƙon shugaba in shugaba baka abu abin nan bai ka sake dawo kace a ƙara mini ka sake dawo hukuma cewa ina roƙon wani abu wannan babu komai amma in ya kasance shugaba ne kuma in ya kasance ba shugaba na ba mutum na wanda kasance mai yawan alheri in kai mai haka don bukata ka kai haka ba don ka tara ba wasu maluma sun ce babu komai sun makala sannan manzon Allah ce ya hakimu ya kai hakimu inna hadal mala hakika waɗannan kuɗin da ka gani hadratun watan kamar ganye ne tamka ƴaƴan itace ne wanda kasance danyu kulwatun masu daɗi wa ma ahadahu bi sahawati nafsin duk wanda kasance amshe su bi sahawati nafsin da jin daɗin rayuwa wanda baka ya baka cikin jin daɗin rayuwa tai burika lahu ana sanya maka albarka ga wannan abin da ka amsa ka amsa wanda baka shi jin daɗin rayuwa abin da baka wa ma ku wanda an shi wannan abin bai bi ta nafsin da bayyana da kudayi ne lam yubaraka lahu fihi ba a sanya mai albarka gare shi wa kana sai shi kasance kallazi ya kulo la shi ba'u tamkan mai ci bai koshi tamkacin kare kenan kare an ce kullum haka yake shina ci amma bai koshi shina ci shina ƙara halamiya kaka kasance haka nan in ya kasance abin da an ka baka an baka saboda bukatar ka kuma wanda baka ya baka da jin daɗin rai kai kuma baka matsa mishi wajen roƙo ya baka to wannan da za a samu ka albarka gare shi <clears throat> amma in ya kasance ka tafi ka sa ranka kan matsa mai sai da baka to wannan ba za a samu ka albarka ba gare shi za ka kasance wa kana kallazi yakul wala ba'u? sai manzo Allah ce aladul ulya sannan kuma ka sani hannu na sama khairun shine mahihici min da daga hannu na ƙasa fa qala hakimu sai hakimu yace fa qultu nace ya rasulullahi ya manzo Allah wallazi ba a saka bil haƙi haƙiƙa ina rantsuwa da wanda aiko ka da gaskiya wannan wa'azin da kai mini la atarau ahadan ba daka shay'an la atarau ahadan ban koma amsa komai ga hannun kowa ba daka bayan ka bani la atarau ba na rage ma ahadan wani mutum shay'an komai abinda aka ce ma rus'u na kasa mutum abu kaga yanzu in ka aiko mutum da dubu biyu ta ce don Allah ya taimaka ma ɗauko ɗari biyu ba ka ka rage mai ɗari biyu cikin dubu biyu ne suna dubu biyu sun koma dubu ɗari takwas ka rage mishi kuɗin shi to shi na ce wallahi ban sake rage ma kowa komi la la arzau rusu la arzau ba na rage ma ahadan ko wani mutum shay'an wani abu ba a raka bayan ka hatta ufarika duniya har arba da duniya fa na abubakar radiyallahu anhu abubakar ya kasance ya dau hakiman shina kiran hakimu ilal adai akan shi bashi kyaututtuka kwaya bashi ki amsa kwaya bashi ki anya qabala hu shi kirde shi minhu daga abubakar sun masa inna umar ha kai ga halifaki na umar radiyallahu anhu ya kasance shi ma shina kira ne da ahu ya kiraye shi li ya tsaye me shi ba shi fa a baya ce an ya kabala shi karbi shi an komai minhu daga Umar fa kala sai Umar ya ce inni ushidukum ce ina shirshe ku ya ma'asharul mulmin ya ku jama'a musulmi ala hakimi ina shirshe ku akan hakimu anni hakika cewa ni a arizko a adidu alaihi na gitta mishi alaki alhakini min hadal fa'i na wannan dukiya din wanda ake samu faya baki karbanta faya baki an yahu da hushi karbe shi fallam yasru'u hakimun hada minan nasi hakimun bai koma an sako ga hannun kowa bai da nasu daga cikin mutane ba da rasulullahi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta tofiya ha an haka yi rayuwa tai wannan ya guda hakimun radiyallahu anhu wannan wa'azin da manzon Allah mai ya shige shi an ce bayan rasul manzon Allah sai da shekara goma sannan ya rasu amma ko bai koma an sako mai ga hannun kowa ba ba mu ma adahu Allahu shay'an min ghairi matsalatin babun wannan babu yana mai bayani akan ma adahu l'ahu, wanda Allah ba shi an wani abu min gairi matsalatin ba tare da roƙo ba wala ishrafi nafsin ba tare da bayyana da kwaɗayi ne ba wa fi amwalikum saboda gashi nan Allah na cewa wa fi amwalihim ga su almuttaqin masu jin tsoron Allah wa fi amwalihim ga su haƙƙun akwai rabo lisa'ili ga wanda kasance mai roƙo ne wal mahrumi da wanda bai iya roƙa ba hadisna ya hayyun bukaidin qala hadisna yasu an yunusa an zuhuri an salima anna abdullahi ibn umar radiyallahu anhu ma qala sami'tu umar naji umar yaqulu shina cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya kasance yudini al'ada'a manzo Allah na bani kyaututtuka wanda aka rabo na ummalu na irin masu karbo zakka wal amiluna alaiha in ce ni karbo zakka in za sai manzo Allah shi dibina wa haƙƙin shi bani fa aqulu sai in ce a adihi man huwa abqaru ilaihi minni ka bada wannan abin ga wanda kasance yayi ni bukata da shi fa qala sai manzo Allah ce hushu ka amshi abin ka babu komai karbi amshi abin ka ba komai sai manzo Allah ƙara mishi da cewa idza ja'aka min hadal mal shay'un idan wani abu ya zo gare ka daga cikin wannan kuɗin wa anta kai gairu mushrifin baka bayyana da kuɗayenka ba wala ta ilin baka roƙa ba ka husu ka karɓi abinka wa mala duk abin da kasance kuma bai zo maka ta wannan hanya ba fala tutbi'uhu nafsaka kada ka bi maran da shi kada ka bayyana da ka gare shi da aka ce mai shirafu nafsin kamar ka san mutun ya samu wata dukiya ko kuma ya samu wani alheri sai ka zo ka ce wani na so in gaishe ka an ce an ce ashe ki kan samu an samu abin ga ko kuma an ce ka samu kaza ko ka samu kaza ashe an raba gado to Allah Allah Allah Allah ya taimaka kaga irin wannan bai da kuɗi na ko kuma kila ka wuce mutum na kiran kuɗi har ka wuce sai ka dawo ka ce wani ina kwana kaga ishraku nafsin kenan babu man sa'alan nasu takasuran bayan mai bayani akan wanda roki mutane takasuran ba mu bari mu ko shahi biyu babu man sa'alan nasu takasuran حدثنا يا هي بن بكير حدثنا الليث عن عبيد الله بن ابي عن عبيد الله بن ابي عن عبيد الله بن ابي جعفر كو حدثنا يا هي بن بكير حدثنا الليث عن عبيد الله بن ابي جعفر قال سمعت ناجي حمزه بن عبد الله بن عمر قال سمعت ناجي عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah shina cewa ma zalar rajulu mutum bai gushewa ya tsalun nasa shina roƙon mutane hatta ya ta yawmal qiyama har shi zo ranar alkiyoma laysa fi wajhihi mus'atul hamil ba ko ƙwaran nama guda ba ko tsokan nama guda ga fuska sai wa qala sai manzon Allah ya ce inna shamsa tadnu yawmal qiyamati rana ana kusanta ta ranar alƙiyoma. ana kusantar da ranar ranar alƙiyoma to me a gamin wannan hadisi da magana kusantar ranar ranar alƙiyoma maluma suka ce nan saboda me bai da ko ƙwarar nama ga huska ta in an ha kusantar rana sai da kowa ka zufa shi kashi ne konewa zai yi ba magana zufa akai ba sannan shi gare shi kuma sannan asiri zai bayyana kowa zai gane a shi na mai yawan roƙon mutane to shi na ƙala sai manzon Allah ya ce inna shamsa haƙiƙa rana ta danu tana kusanta yawmal qiyamati ranar alƙiyoma hatta ya arku har zuwa nisfal uzni daidai rabin kunnuwa fa bayyana ma su yan masu tsayin suna nan halittu suna nan wurin nan tsaye kazalika tamka hakan ga istaga su bi adama su nemi taimako ga adama sun bi musa sannan musa sun muhammadin sannan muhammadu sallallahu alaihi wasallama wa abdullahi abdullahi abdullahi abdullahi ya kara yace haddathani allaisu wata abdullahi mubarak kenan قال حدثني الليث قال حدثني ابن ابي جعفر ويشفع sai manzo Allah shi ceto li kuza domin ai hukunci bainal halqi tsakanin halittu fayyamashi sai manzo Allah shi tahi hatta ya kuza da halqil babi har manzo Allah shi riki kofa har manzo Allah shi riki watan ainihin zobe na bakin kofa gidan aljanna wannan ainihin wannan bayani na akan kusancin manzo Allah ga Allah subhanahu wataala manzo Allah ya ta wajen ceto har kai bakin kofa aljanna har shi riki zobe na gambin gidan aljanna wannan majazina akan cewa manzo Allah ya samu kusanci ga Allah subhanahu wata'ala hatta ya kuza har shi riko bi halqil babi da ainihin zobe na kofa gidan aljanna fa yawma idhin wannan ranar ta yab'asuhu Allah Allah ke ta da shi ga maqaman mahmudan matsayi godadde wanda ya kasance yahmaduhu yahmaduhu ahadul jami'i dukkanin wanda ke alƙawma suna gode ma wannan matsayin kulluhun dukkanin su wa qala mu'allan mu'allan asadan yace hadathna wahabun huwa ibn halidin an Nu'man ibn daga Nu'man ibn Rashid an Abdullah ibn Muslim daga Abdullah ibn Muslim ahi zuhuri dan uwan zuhurina. yace ya jiyo an hamdata daga hamdatu dan abdullahi ibn umara سمع ياجي ابن عمر umar الله بن عمر Allahu رضي الله عنهما أن النبي sallallahu alaihi عليه وسلم في المسألة magana ce شيء أكم roƙo don haka don mai roƙo shi santayi ne ba a son yawan roƙo amma kun ba a hana ba fa wanda ya kasance bai da da zai yi sai ya roƙa ya samu shi roƙa in baka da zakai ba a hana ma roƙo ba amma kuma haka mu daga roƙo in ka samu abin da ka wadata ka babu qaulullahi ta'ala